manufar taron da shi ne ba da tabbaci wa fulani makiyaya na ba su dukkan wata dama na yin walwala a duk faɗin jihar domin gudanar da harkokinsu da suka saba yi ba tare da tsangwama ba gwamna muhammad abdullahi abubakar ya ce kungiyar nasu na gwamnoni suna kokarin shawo kan matsalar da wasu jihohin arewaci da suka kafa dokar hana yawon kiwo tattaunawa da shi a bayan kammala taron da shugaban kungiyar kautal hore na kasa alhaji bello abdullahi bodejo ya yi ba gwamnatin jihar bauchi ganye da karamcin da suka yi wa fulani sannan kuma ya bayyana a aniyar fulani na zuwa kotu domin kalubalantar masu bata musu suna kiyayyen da ake yi wa fulani ta yi yawa saboda ainihin a ko'ina a yanzu fulani sa gani ba yanayin farfaganda wanda aka yi wa akan fulani daga farfagandan ta yi yawa kuma ta sanya ana ganin fulani a ko'ina ake suke to ana musu kallon mutane ne wanda suke da wato da baƙin jini ko kuma ana ɗaukar su makasa ne ko ko ana ɗaukar su mutane ne kaga wato kuskuren da ake yi idan mai aikata laifi ya aikata laifi a kama shi ko bari ga ma gaskiya za mu fara zuwa kotu ma akan irin wannan abu ba batancin nan da ake wa fulani wallahi kwanan nan kungiyar ne ce Allah kautar hore za ta fara zuwa kotu ko jarida ne idan ta yi labari barayi daya bata je ta nemo balas abin nan ba wallahi za mu gurfi me yasa har yanzu ko ku gagara zama da gwamnoni musamman na arewa domin saboda a fuskanci wannan abu a hukumance inda na samu dalili na zama da gwamnan Bauchi na zauna da shi kuma a bayyan jama'a ka ji abin da na gaya masa su cire siyasa su nema ma fulani mafita su nema ma fulani guraren su grazing su a gyara a sanya ma fulani ruwa da sauransu da makarantu fulani su koma ciki a daina su Abdullahi muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya